sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1030 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Laraba 22 ga watan Yuni shekara ta 2016 sahabu Imam Aliyu ne daga nan gundumar Columbia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta cin matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers. wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Baduwe ta ƙasar Sudan ta kudu ya ce tashi-tashin hankula a yankin gunduman biyu sai ƙaruwa yake yi. Kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan Amurka ta dakile hanyoyi hudu da za a bi domin ɗaukar matakin amfani da bindiga yanzu haka kuma wani sabon tanadi da ka iya tada jijiyan wuya a majalisar yakunno kai. To Allah kyauta. bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatun gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata charges kawai a kwashe charges din sai a zo a gaya masu zuba hannu su kuma su ɗibo kuɗi a duk inda suka ga dama su zuba ma banki su kuma su tafi duniya suna sharhodiya suna siyan manyan gidaje da kuɗaɗen bankuna. Yushau Waliyu wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya game da bankunan Najeriya. jihohin naija da barno sun fara samar wa jama'ar jihohinsu abinci cikin sauƙi. Za ku saurari shirin demokradiyya yau sannan mu kamo karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Yanzu ga labaran duniya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta ce matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers waɗanda sautari suke ɗaukan alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin mai wani babban jami'i na kamfanin mai mallakan gwamnati ne shaida wa murya amurka wannan labarin a hirar da suka yi sai dai kuma yan kungiyar ta niger delta avengers sun ce wannan batu zuƙi ta mallaki ne kuma ta karyata wannan batu ne ta shafinta na twitter inda ta ce ba za ta iya tuna kulla wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya ba ƙungiyar dai ta ɗauki alhakin kai kusan dukkan hare-haren da aka fasa bututun mai da ma wasu kayayyakin kamfanonin mai wanda hakan ya kawo cikas wajen rage adadin man da ake haƙowa da rabi najeriya dai ita ce kan gaba a ƙasashen afirka da ta fi haƙo mai kuma shine hanya kaso mafi tsoka da take samun kuɗin shiganta masana harkokin tattalin arzikin ƙasa sun ce wannan nakasu da aka samu ta fannin samar da mai yana shafin farko da ya jefa tattalin arzikin ƙasa cikin halin oni yasu labarin tsagai ta buɗe wuta dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙaramin ministan albarkatun man fetur emmanuel kaciku ya ziyarci yankin na niger delta mai arzikin man fetur a cikin jawabin sako lokacin wannan ziyara tasa shi ne fatarsa ganin an zauna kan teburin sulhu da tsagerun na yankin Niger Delta maimakon amfani da karfin soja wajen murkushe su. Muhammad Barkindo sabon sakataren kungiya masu arzikin man fetur ya shaidawa manema labarai cewa gwamnati na tattaunawa da tsagerun kuma ana ganin canji. sai dai a wuri daya wani babban jami'in gwamnati da ke aiki a kamfanin man kasa wanda bai yarda ambaci sunansa ba ya ce bai da bayanin wannan batun dakatar da buɗe wuta kuma da koyaushe ne aka kulla shi wani ɗan rajin kare hakkin bil'adama da ke jihar baduwe ta ƙasar sudan ta kudu ya ce tashe-tashen hankula a gundumar yambiyo sai ƙaruwa suke yi Ahmed Bashir ya ce a cikin makonni biyu da suka wuce an kashe akalla mutane hudu a wajen birnin Yambiyo sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ta Baduwe ya ce an ƙara inganta matakan tsaro a wannan yanki. Ahmed Bashir wadda ne shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama na jihar Baduwe ya ce kashe mutane da aka yi cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yankin a cikin 'yan kwanakin nan dai an samu ƙarin yawan tashe-tashe a wannan jihar duk ko da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin south sudan national liberation movement da gwamnatin ƙasar babban abin damuwa a halin yanzu shine kusan dukkan mazauna wannan wuri suna zaune cikin halin tsoro domin rashin sanin abin da ka iya faruwa wato yanzu ko an jima da yawansu na cewa menene ke haddasa wannan kashe-kashen kuma su wane ne ke yin sa ko a cikin farkon wannan wata wasu 'yan bindigar da ba san ko su wane ne bane sun kashe roto zaini dan shekaru 59 da haihuwa shi da matarsa antonita roto yar shekaru 55 da haihuwa an kuma yi wannan kisan ne a bokiri da ke wajen birnin yambiyo shi da roto zaini wani sanannen marubuci ne kuma mashawarcin wato mashahurin malamin makaranta a cikin tsohuwar jihar equatoria da ke yammacin kasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan amurka ta dakile hanyoyi hudu da za a bi domin ɗaukar matakin amfani da bindiga yanzu a kuma wani sabon tanadi da aka yi yana iya tada jijiyan wuya a majalisar ya kunno kai biyo bayan kin daukar matakin da ake jin ya dace akan kisan da aka yi mafi muni a birnin orlando na jihar florida waɗanda suka sake tada wannan batu kuwa su ne waɗanda sautari ba su fayi amincewa da juna ba akan wasu manufofin gwamnati cikin su har da masu ra'ayin tsaka-tsaki batun wanda aka tado shi jiya talata zai hana a sayar da bindiga ga waɗanda ake tuhumar cewa 'yan ta'adda ne kuma aka na su shiga jirgin fasinja domin inganta matakan tsaro a tashoshin jiragen sama amurka sai dai kuma waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin waɗannan jerin suna daman kalubalantar haka tare da neman a biya su diya wanda zai tabbatar cewa lallai kuskure ne aka yi wajen sa sunansu a jerin waɗanda ake sawa ido ɗaya daga cikin waɗanda suka sake tada wannan batuko ita ce santa susan collins ta ce manufarta ita ce ta tabbatar amurka ta samu dukkan kariyar da take bukata ta ce domin ba shakka harin na san benedino da na orlando wanda ya laƙumin rayuka masu yawa yana buƙatar a sake duba wannan al'amari shi ma sanata bill nelson na jihar florida wanda yana cikin san waɗanda suka sake tada wannan batu ya ce wajibi ne ya tabbatarwa mutanen orlando cewa an yi wani abu akan wannan lamari mutane tara ne dai suka sa hannu akan buƙatar sake tattaunawa akan wannan batu hudu daga jam'iyyar republican hudu kuma daga jam'iyyar democrat sai mutum ɗaya ɗan indifanda koriya ta arewa ta sake harba makami mai linzami har sau biyu daga gabar tekunta sai dai jaman amurka da na koriya ta kudu sun ce ɗaya daga su bai tashi ba waɗannan makamai da ta harba dai da sanyin safiyar yau laraba ana sa ran masu matsakaicin zango ne waɗanda ake ganin za su iya sa isa sansanin amurka da ke asiya da yankin pacific koriya ta arewa dai ta yi kokarin harba irin waɗannan makamai har sau uku cikin watan afrilu amma hakan bai cimma nasara ba sakamakon haka ne dai aka umarci sojojin ruwan kasar japan da su kwana cikin shiri tare da ba su umarnin kakkaɓo duk wani makamin da suka yadin fari kasar su in ji wata majiyar gwamnatin kasar bayanai sun ce wannan makamin mai linzami yana iya cin nisar kilomita dubu uku zuwa dubu hudu kuma idan har ya yi nasarar sauka a wato a tsawon zangon da ake son ya kai to zai iya kaiwa ga kasar japan kasar china ko kuma guam na nan amurka labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla masu sharhi suna nuni da ci gaban da bankuna suka samu a Najeriya zaman misali na bunƙasar tattalin arziki da ci gaban kasuwanci a ƙasar. Amma rahotanni a baya da ƙasar na nunin cewa sashin yana cikin wani mawuyacin hali wadda tuni ya fara sallamar ma'aikata ga Nasiru Adamu da kaya da ci gaban wannan rahoto. Na zanta da masana tattalin arziki a lokaci daban-daban inda na sha mamaki ra'ayinsu ya zo daya da ke nuna bankunan Najeriya na dogaro ne da gwamnati lokacin da ake walwalar arziki kuma kirkiro da ma'ajiya daya wato TSA ba ta daga dalilan matsalolin da bankunan ke fuskanta. Farko ga abin da masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ke cewa. Bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatan gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata cajis kawai a kwashe cajis din sai a zo a gaya masu zuba hannu su kuma su ɗibo kuɗi a duk inda suka ga dama su zuba ma banki su kuma su tafi duniya suna sharholiya suna siyan manyan gidaje da kuɗaɗen bankuna ga ƙarin bayani daga abubakar ali bankunan nan sun tashi sun bar aikin da ya kamata su yi na banki sun koma karɓan kuɗi ne a hannun gwamnati gwamnatin tarayya da na jiha da ƙananan hukumomi da kuma masanatun gwamnati abin da ake ce mata public funds hankalinsu kacokan ya koma tarin wannan kuɗin nan masanan biyu sun ba da shawarin mafita ga bankuna ga yushewu aliyu da farko sai abubakar ali na biyu kamar abin da ya faru a kasashen da ake ce masu asian tigers kasashen tsakiyar duniyan nan sun samar da ƙananan basussuka ne wanda ake kula sosai a cikin riban banki a cikin wata goma sha biyu ake kirga shi saboda haka ba zai ɗauki wani lokaci mai tsawo ba in aka yanzu duk noman da zaka yi wanda zai noma alkama yana neman dubu ɗari biyar duk a cikin wata shida in aka kyautata mu'amala wannan kuɗi ya fadawa cikin banki aikin banki shine ya rike kudin jama'a ya karbi kudin jama'a kuma ya sake mayarwa jama'a nan wannan kudin nan ta hanyar basussukan da zai ba kamfanoni da kuma mutane 'yan kasuwa wanda za su yi amfani da su su kuma tattalin arzikin gaba ya bunƙasa to an tashi daga wannan Inda bakin masanan ya sha bamban shine wajen sallamar ma'aikata daga aiki a bankunan. Yushewu Aliyu ya ce hakan illa ce. Duk bankin da ya koma yake rage ma'aikata a cikin banki to yana rage karfin bankin ne. Abubakar Ali ya ce ba wani zaɓi sai haka. Koron ma'aikata wata ran ɗin yana kamawa ne. economy ɗin ka coka, za a iya a sallami daga banki amma wasu fannoni wasu wurare za a iya a buɗe in dai mutum ya ta'akala cewa kai lalle sai aikin banki ne to tilas za a sallami mutane shin bankunan Najeriya za su dau matakin gyara ko ƙarshe wasu sai gwamnati ta shigo kamar yadda ya faru a baya. Nasiru ya Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Gwamnatin jihar Niger ta kashe kudi naira miliyan metan inda ta sayo abinci daban-daban tan 1,580 domin ta sayarwa al'umma da rahusa. mukaddashin gwamnan jihar alhaji muhammadu keso ne ya bayyana haka bikin kaddamar da shirin kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger jibril baba indaci ya yi karin haske akan yadda suka tsara sayar da abincin ga jama'a wato kamar shinkafa kwano daya a kasuwa in misali shida ne abinda za sayar da shi na wannan da gwamna bakar sani bello ya bar 300 za sayar da shi kuma wannan yayi ne ba mina kawai ba duk local government 25 na jihar neja za za za wannan za sai kuma ya ce ya ja hankula wayanda suke suke ya ka ba da mu wannan su yi wa Allah su yi wa annabi su yi hadalci to ba dama mutum a sai da mai buhu kenan shi kadai a'a ba ba da umunni a sai da buhu ba saboda ana son koda kadan ne kowa da ya samu Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da malamai ke bayyana mahimmancin kai ɗauki ga jama'a musamman a wannan lokaci na Ramadan. Kamar yadda shugaban gudanarwa na ƙungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdulmuhi ke cewa. Ki mutane da Allah musu farcen susa su fito da dukiya. Allah ya kawo hanyar da za a shiga aljanna a sai abinci. A raba mutane wallahi wani ko bai ce komai ba murnar da ya yi allah sai biya mutum bukata ma bai sani ba ga alama dai shirin sai da abincin a cikin farashi mai sauki ya faranta ran wasu mabukata sunana salu isa mayaki na yi murna kwarai da gaskiya nawa aka sai da ma kwano an sai da ma kowane kwano daya naira ɗari uku kenan na shinkafa na shinkafa kenan a can kasuwa nan kuke sai shinkafa a kasuwa naira ɗari shida da hamsin ne sunana rashidat Abdulrahman. abdurrahman mun gode ma gwamnati saboda during lokacin azumi abubuwa kasuwa sun yi tsada mudun rice 500 550 ake samu kuma na mana sauki an ce mu kawo dari uku uku a mudu kuma gero sun ce naira tamanin a mudu gaskiya mun ji daɗin. bincike da ya nuna cewa akwai ɗimbin jama'a da suka fada cikin halin damuwa a sakamakon tsadar kayan abincin a kasuwannin najeriya da kuma uwa uba rashin abin sayan wato kuɗaɗe a hannun jama'a mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya amma ita jihar Borno tun kwanaki uku da suka wuce ta fara rabon abincin kyauta kamar yadda shugaban kwamitin rabon abincin sanata Babaka Bashir Garba ya yi wa Haruna daura biyu ƙarin bayani. muna da ungoyi guda goma sha biyu a hukumar jere da kuma goma sha biyar a hukumar maiduguri metropolitan so maiduguri metropolitan unguwa guda goma sha biyar suna mutane akwai yawan jama'a a wajen so lamisila wamari da mai sandari za mu ba da ma mutane dubu biyu biyu da kuma mai sandari amma sauran unguwoyin za mu yi musu mutane dubu daya za su samu wannan kayan da muke bayarwa don gaskiya talaka suna shan wahala ana karancin abinci don saboda yau shakara uku mutane ba su fito sun yi noma ba so wannan kayan da ana bayarwa gaskiya ya riga ya taimaka musu so gaskiya muna godiya wanda abinci kyauta ne ranka dai eh kyauta ne kyauta ne kamar mutane nawa ne za su amfana da shi eh shine na riga na fada cewa mutane dubu ne kowane unguwa don saboda ah, wannan raba shinkafa da ake yi da kuma ah, garin masara so farashin abinci ah, ya riga ya sauka kasuwannin maiduguri kuma gaskiya abin alfahari ne muna murna da gwamna kuma Allah ya saka masa da alheri wannan tallafi dai ya zo ne a daidai lokacin da ake kukan hawa-hawan kayayyakin abinci musamman ma irin wannan lokaci na azumin watan ramadana wadda kuma jama'a da dama ke kira gwamnatin da ta ƙara buɗe hannu wajen faɗaɗa irin wannan tallafi ga sauran ƙananan hukumomin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya faɗa man manyan mu jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe an kwalhon rage ka ban gora. Cewa gaida Haruna. Ba zai kawo rudu ba, zai taimaka shi yanayin aikin gwamnati wato kwantiragi tsakanin wanda aka ɗaukar aiki da kuma gwamnati da ɗauke shi aiki. tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya ya yale ahmed kan soke tsarin wa'adin shekaru takwas ga darektoci za ku ji wannan rahoto cikin shirin hantsi kuna sauran waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc karfe 1 da minti 16 ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin ko ɓangaren zartaswa yana da hurumin gurfanar da ɓangaren majalisa abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba, Majalisar Dattijan Najeriya ta gayyaci ministan shari'a kuma a tony General na Najeriya Malam Abubakar Malami ya bayyana a gabanta dangane da karar da bangaren zattaswa ya shigar gaban wata babbar kotun Najeriya. Yana zargin shugaban Majalisar Dattijai Bukola Saraki da mataimakinsa Okoro Madu da sauya dokokin majalisa da aka yi amfani da su wajen zaɓen su. a cikin martani da majalisar ta mayar kan wannan mataki ta bakin kakakinta sanata aliyu sabi abdullahi Majalisar ta ce ta lura da ci gaba da yunkurin canza shugabannin majalisar da ƙarfi da yaji ta wajen amfani da ɓangaren shari'a ta hanyoyi da basu dace ba. Matakin da majalisar ta ce duniya ba za ta lamunta da shi ba, domin ko 'yan majalisa ta raɗin kansu suka zaɓi waɗannan shugabanni. Ga Madina Dauda da Shimfiɗa. sanata isa hamman misau ya musanta sauya dokokin majalisar da ya zargi sashen zartarwa da yin bita da kulli duka sanatoci sun nuna cewa wannan littafin sun yadda da dukkan abin da yake cikinsa in ba zagon ƙasa ake so a yi wa shugaban ƙasa ba ya za a ce littafin da aka yi amfani da shi aka yi confirming din ministoci aka yi budget da shi inec chairman hafsosin sojoji ga baki ɗaya da wannan littafin aka yi amfani da shi kuma yau wani ya zo ya ce wai littafin nan ba da dai ba kin ga akwai wani makarkashi kenan saboda in yau in aka zo aka ce kotu ta ce wannan ba a da wannan littafin ba kenan duka abin da aka kenan an yi shi bisa ka'ida ba kenan kowa ya aje kujeransa ake nufi kenan cewa ya dawo cewa yau ba mu da ministoci ba mu da budget ba mu da INEC chairman ba mu da hafsosin sojoji duk abin da suka yi kenan ya zama na karya kenan to kin ga wannan abun shine muka gani cewa wannan zagon kasa waɗansu suke yi wa shugaban kasa saboda irin farin jini da yake da shi a wajen jama'a da wajen turawa mu kuma ba za mu yadda ba mu muka zaɓi shugaban ƙasa mun yi gwagwarmaya a kansa ba za mu yadda waɗansu tsiraru saboda waɗansu abubuwan su su zo su yi wannan zagon ƙasan ba. Dama majalisar dattawan ta dare gida biyu tsakanin masu ra'ayin goyon bayan Bukola Saraki da masu adawa da zamansa shugaban majalisar. har bangaren majalisar wakilai ma an samu irin wannan sabanin duk da bai yi zafi irin na dattawan ba dan majalisa ahmed babba kaita ya ce matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ya yi daidai da tsarin mulki kuma shi zai kare muradin dimokuraɗiyya. akwai matsala sosai ka ɗauki wanda ake ganin bai cancanta ba wanda yake da wani rauni kowane iri ne ba kamar na rashin gaskiya da rashin adalci irin wannan wanda za a ɗauki kundi na yadda ake tarka majalisa a ce an yi fojari ɗin shi duk wanda ya wannan a maida shi ya zama misali ga 'yan baya shari'a ta hukunta shi saboda ai abin da 'yan najeriya suke so kenan canjin kenan yanzu magana ce ta keke da keke duk wanda ya duk girman ka duk kuma ko kai wane ne gwamnati za ta tsaya ta sa ido a yi maka adalci wannan shi kadai zai iya zaunar da kasar nan lafiya mu samu kwanciyar hankali wurin harkar siyasa mu da tattalin arzikinmu da zamantakewa kan wannan batu muka tuntubi lauya mai zaman kansa Hassan Liman a Najeriya domin jin waɗanne dokoki ne ake zargin shugabannin majalisar dattijan da karyawa. To Sabo abinda aka ce shi ne cewa dokan da ya kamata a yi amfani da ita in ji waɗanda suke su shine cewa tsohuwar doka na dubu biyu da goma sha ɗaya wadda a lokacin da za a yi zaɓe a dubu biyu da goma sha biyar wata shekara da ta wuce mm. ita ya kamata a yi amfani da ita mm. amma ba bisa ga ƙa'ida ba in ji fa zargin da ake musu suka je suka sauya ta ta hanyar bayan gida wato sun yi wani gyara wanda bai dace bisa ga ka'ida ba wato a zargin da ake musu kenan yin haka ya saba wa ka'ida na dokan hukunci da laifuffuka wato inda na ambata da farko kashi na ɗari uku da sittin da hudu in wanda in aka samu mutum da laifi a ƙarƙashinsa za ya ɗaure shi har tsawon shekara goma sha biyar. Gwamnatin tarayya ɓangaren zartaswa ɓangare ne wani mm, reshe ne na gwamnati, ɓangaren majalisa wani reshe ne na gwamnati. Shin ɓangaren zartaswa suna da hurumin su shiga su tuhumi 'yan majalisa da wannan laifi? Tuwaci sabo haƙƙi ko dama na bincike in aka aikata laifi a ƙasa ko ana tuhuma an aikata laifi a ƙasa hakki ne wanda take kan ɓangare ta zartarwa wanda a ƙarƙashinta akwai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro gaba ɗaya da suke bincike na laifuffuka wato wannan a ƙarƙashin ɓangare da zartarwa ne wato in ka duba kamar 'yan sanda duk wani umarni na aikinsu da sauransu ko da yake akwai doka da ya kafa su suna aiki ne bisa ga ka'ida da kuma yadda za a umarce su da shugaban kasa zai ce to ku tafiyar da aikin ku bisa ga doka su din nan suna bangare na bangaren zartarwa ne ba bangare ta majalisa ko ta bangare ta ta shari'a ba eh wasu yan majalisa suna zargin cewa wannan kamar shishigi ne bangaren zartaswa suke musu cikin harkokinsu eto eh, to haji sabo in sun faɗa haka kan gaskiya waɗansu su za su ce suna da gaskiya zai zama da suna da gaskiya ko kuma sun faɗi ne amma mu tambaye kanmu menene tsarin mulkin najeriya ta ta ta ta shimbiɗa akwai ɓangare ta zartarwa wanda shugaban ƙasa ko gwamna ke shugabarwa akwai ɓangare ta ta ta ta kirkiro da dokoki bangaren majalisa wanda shi shugaban majalisar tawa shine shugaban su gaba daya akwai kuma bangaren shari'a a yanda tsarin mulkin mu a karkashin kashi na biyar da na shida da na bakwai na doka na tsarin mulkin Najeriya zai na kinan to kowane ɗaya daga cikin su kamar na shayin bayani kowane ɗaya daga cikin su yana da hurumin sa wanda aka shimfiɗa masa amma in aka ai aikata laifi ko ana tuhuma an aikata laifi ba ita majalisa ita kanta za ta yi bincike abin da ake tuhuma an aikata laifi ba ko da ma a ma'aikatar shari'a ne ake maganar nan ko da a majalisa ne ake wannan maganar in dai ana tuhuma an aikata laifi misali yau kamar a ce an kashe mutum a harabar majalisar tarayya ko an kashe mutum a harabar kotun ba su za su yi bincike ba 'yan sanda ne za su shigo su yi bincike in aka yi bincike babban mai eh, lauyan tarayyar najeriya wato attorney general shine kadai in aka gama bincike za a gabatar masa in kuma a jiha ne za a gabatar babban eh, attorney general na jiha su ne za su gabatar da wanda ake tuhuma da laifi a gaban kotu amma bayan da za a yi a fahimta na na yadda doka yake a ce in ana tuhumar mu wa'yansu da laifi a ce su din nan ne kuma za su yi bincike da kansu kuma su ce za su yi wa kansu hukunci hali sabo. To, Hajiya saliman yanzu da yake an yi bincike wasu suna zargin kamar cewa banda shishigi kamar ana musu bita da kulli ne na siyasa kamar bangaren zattasuwa ke neman yin katsalandan cika harkarsu da sauransu. Bangaren zattasuwa ne zai tafi yadda hukuncin da za a yi ne koko? A'a, kamar yadda na bayani a ƙarƙashin kashi na shida na tsarin mulkin najeriya duk ma'aikatan shari'a wato kotuna su ne kaɗai suke da iko ita kanta ɓangaren zartarwa wato ta ɓangaren hannun shi babban lauyan tarayyar najeriya hmm. in suka ƙirƙiro irin laifin da suke tuhuma ɓangaren ah, ah, majalisar tarayya suka aikata za su kai wa ma'aikatan shari'a ne wato kotu kotu ne kuma kanta za ta duba shari'a nan a gabatar da hujjoji a gabanta ita kuma ta ce shin an aikata laifin nan ko ba aikata laifin ba nan ba nan kaga dukansu gaba daya kowa na da irin aikin da aka zayyana aka shimfiɗa masa zai a ƙarƙashin kashi na biyar da na shida da na bakwai na tsarin mulkin Najeriya. Akwai wanda suke gani kamar da siyasa cikin wannan bincike da ake yi duk da cewa muna magana harkar eh, doka da oda ne a fahimtar ka ya kake kallon wannan al'amari haji sabo kamar da kai bayani shine cewa ana zargi ta hanyar siyasa shin mu tambaye kanmu abin da ake tuhuma sun aikata bisa ga bincike da ake yi shin akwai ƙarshen gaskiya abin da ake tuhuma a kai. Masu aro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Madina Dauda da lauya Hassan Leman da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To madalla halin yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. إكليمة أبو بكر سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر To Allah sa mu dace ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Gwamnatin ƙasa Amurka ta faɗa jiya talata cewa za ta ba da gudunmawar dala miliyan 20 domin aikin jin kai ga ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa dubban 'yan gudun hijira da suka bar birnin Fallujah da ke cikin ƙasar Iraki. a cikin satin ta gabata ne dai sojojin iraki suka sake kwato birnin na fallujah daga kungiyar is waɗanda suke rike da birnin har na tsawon shekaru biyu majalisar ɗinkin duniya da ta kiyasta cewa kusan mazauna wannan birnin na fallujah da yawansu ya kai dubu tamanin da biyar suka bar matsugunninsu zuwa cikin babban birnin ƙasar wato bagadaza kuma waɗannan bayan allah na buƙatar taimako yanzu haka sai dai kwamitin ba da agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta ba da dala miliyan goma sha bakwai da rabi a ranar litinin domin taimakon waɗannan mutanen gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta cin matsaya da tsakirin yankin niger delta da ake kira niger delta avengers waɗanda sautari suke ɗaukan alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man wani babban jami'i na kamfanin mai mallakan gwamnati ne ya shaida wa murya amurka wannan labari a hirar da suka yi sai dai kuma yan kungiyar niger delta avengers sun ce wannan batu zuki ta mallaki ne kuma ta karyata wannan batu ne ta shafin ta na twitter inda ta ce ba za ta iya tuna kulla wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya ba wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Badue ta ƙasar Sudan ta kudu ya ce tashe-tashen hankula a gunduman Yambiyo sai karuwa yake yi. Amir Bashir ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata an kashe akalla mutane hudu a wajen birnin Yambiyo. Sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ta Badue ya ce an ƙara inganta matakan tsaro a yankin. Ahmed Bashir wanda shine shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama na jihar Badue ya ce kashe mutane da aka yi cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yankin. To, madalla a gaishe ka, da haka ko Allah kawo mu ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri. amma kafin mu sallama muna taya surkina malam isa jibril grema na rundunar yan sandan najeriya murnar karin girma da ya samu na zama mataimakin kwamishinan yan sanda allah ubangiji ya taya shi riko yanzu a madadin ladan ibrahim a yau da taya ni gabatar da shirin da chubahiro da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya malam charles hall da ya riga masa a nan ni sahabo imam aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya